Daga nan Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 16, da kuma 25. Yamai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalil FM da kuma niyya a birnin Kwanni. baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu saurare assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 26 ga watan nuwamba shekara ta 2016 Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato goma na safe kenan a nan Washington. Da farko ga kanin labaran duniya. Duniya na ci gaba da mai wato mai da martani game da rasuwar tsohon shugaban Cuba Fidel Castro yau Asabar. Wata mota shaƙi da bama-bamai ta tarwatse a Magadishu babban birnin ƙasar Somalia har mutane akalla ashirin suka mutu. sannan yayin da ake ci gaba da muhawara kan kowa ya cancanci zama sakataren harkokin wajen amurka jiya juma'a shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya gabatar da sunaye biyu na wasu naɗe-naɗen to a najeriya ko rautani daga jihar ondo na cewa an fara kidayar ƙuri'uwar zaben gwamnan da ake yi a jihar yanzu ana nan matakin kidaye ƙuri'u, a gani nan ma misali a wani wato wurin akwatin zaɓe hmm. inda jama'a sun kammala kada kuri'unsu a jamhuriyar Nijar kuwa jam'iyyar MDR tana ta janye da kawancen da ta shiga da jam'iyya mai mulki ko me ya zafi? Ga abubuwan da muka gani alkawalin da ya ɗauka ba mu ga ya cika shi ba. Muna kuma tafa da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Kalmasi Garba zai gabatar amma fa duka sai kun sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. duniya na ci gaba da mai da martani game da rasuwar tsohon shugaban cuba fidel castro yau asabar ta yadda wasu 'yan kasar da ke fakewa a miami ke ta shagulgula wasu shugabannin kasashen duniya kuma ke bayyana juyayunsu jim kaɗan bayan sanarwar rasuwar castro da gwamnatin cuba ta yi sai 'yan cuba da ke fakewa a miami na jihar florida suka bazu kan tituna suna ta shagulgula wasu lulluɓe da tituna wato tutocin ƙasar cuba wasu kuma na ta rawa kan tituna wasu na mamakin ganin abin da suka daɗe suna fatan ya auku daga ƙarshe ya dai aukun ana ta shewa ana cewa cuba c castro no kan tituna wasu kuma na cewa cuba libre wani shugaban kamfanin hada-hadar kuɗi mai suna gabriel morales wanda iyayensa suka bar cuba shekaru da dama da suka gabata ya ce labarin mutuwar castro tamkar almara ce carlos lopez da ke miami kuwa ya gaya ma jaridar miami herald cewa ba fa murnar mutuwar wani mutum guda kawai muke yi ba murnar mutuwar wata aƙida ɗungun muke yi muna shagulgulan dawowar wani fanni na 'yancinmu da muka rasa a yau ranar da mutane suka yi ta jira ciki da wajen wannan tsibiran ta zo wani jagoran mai kama karya ya mutu don haka za a shiga wani sabon yanayi a yankin communist ɗaya da ya rage a yammacin duniya a cewar wata 'yar majalisar dokokin amurka yalina rolsnin wadda ta taɓa wakiltar gunduma ta 27 ta florida a ƙasar ta cuba ana samun mabambantan ra'ayoyi game da rasuwar kuma akasarin mutanen ƙasar na barci lokacin da gwamnati ta bayar da sanarwar wata mota shaƙi da bama-bamai ta tarwatse a wata cunkushasshiyar kasuwa a Magadishu, babban birnin ƙasar somaliya har mutane akalla ashirin suka mutu a harin wanda ke cikin mafiya muni da aka taɓa kaiwa kan farar hula a 'yan shekarun nan a cewar jami'ai da kuma shaidu da tsakar rana agogon yankin a yau dinnan asabar wani ɗan harin unar baƙin wake tayar da bama-baman cikin motar a wani wurin sayar da kayan lambu da ganyaye da ke unguwar a afesiyoni da ke cikin birnin a cewar hukumomi fashewar ta auku ne a mashigar kasuwar ta ta wadda ke kusa da babban filin jirgin saman kasar ta somaliya hayaki ya game sararin saman unguwar bayan fashewar wakilin muryar amurka da ke da ya je wurin ya ce akalla mutane ashirin sun mutu sannan wasu kimanin ashirin din kuma sun ji raunuka to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yayin da mambobin kwamitin naɗe-naɗen gwamnatin donald trump da ke tafe ke ci gaba da muhawara kan kowa ya cancanci zama sakataren harkokin wajen amurka jiya jama'a trump ya gabatar da sunaye biyu na wasu naɗa naɗen kathleen torre mcfarlane ta zama wato za ta zama mataimakiyar mai bayar da shawara kan tsaron ƙasa sannan kuma donald f magan zai zama wani hadimin shugaban ƙasa kuma lauyan fadar white house mukaman biyu ba sa buƙatar amincewar majalisar dattawa a wata takardar bayani trump ya yi nuni da abin da ya kira ɗimbin sanayyar aiki da kuma baiwar makfalan sannan ya ce shi kuma magan yana da ɗimbin ƙwarewa a fannin shari'a ga shi kuma da kirki sannan ya san kundin tsarin mulki sosai ana tsare da wasu 'yan gudun hijira kimanin 300 bayan wani tashin hankalin da ya faru a sansanin 'yan gudun hijira mafi girma a ƙasar bulgaria yayin da ƙasar girka ta yi kira ga ƙasashen turai mambobin ƙungiyar tarayyar turai ta eu da su ƙara azama wajen sauya matsugunai ga 'yan gudun hijirar bayan da wasu 'yan gudun hijira biyu suka mutu sanadiyar wani hadarin da ya auku a cinkushashen sansanin 'yan gudun hijira na lesbos firaministan ƙasar bulgaria boyko borisov ya gaya ma gidan rediyon bnr da safiyar jiya juma'a cewa ana tsare da 'yan gudun hijira kimanin 300 waɗanda shida daga cikinsu ka iya zama da hatsari wato da hadarin gaske ga ƙasar borisov ya yi magana ma 'yan jarida ne bayan da ya kai ziyara a sansanin jami'ai a bulgaria sun ce 'yan gudun hijira kimanin 1,500 zuwa 2,000 ne suka wato suke da hannu a wannan tashin hankalin na ranar alhamis a wurin tantance 'yan gudun hijira na har wanda ke daura da kan iyakar turkiyya. da 'yan gudun hijirar waɗanda akasari 'yan afghanistan ne sun cinna wuta ma tayun motoci sannan suka yi ta jifar 'yan sanda da 'yan kwana-kwana kimanin 200 da duwatsu don su nuna fushinsu da wata sabuwar doka wadda ta haramta ma 'yan gudun hijira ficewa daga sansanin bayan bullar wata cuta mai yaɗo. mutane akalla arba'in da uku sun mutu jiya jama'a a wani hatsarin jirgin kasa a lardin semnan da ke yankin tsakiyar iran an kai mutane kimanin 100 kuma zuwa asibiti a bayan hatsarin gidan talabijin din iran ya nuna wasu taragai hudu da suka kauce daga kan hanyar dogo har biyu daga cikinsu ke cin wuta. Ibrahim almasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To za mu fara rahotannin namu ne daga Najeriya inda gabanin zaben gwamnan da ake yi a jihar Ondo aka samu barkewa wani rikici a yankin Owo lamarin da rahotanni suka ce ya yi sanadin mutuwar mutum guda. ko da rahotanni da muke samu sun ce zuwa yanzu hankula sun kwanta kuma an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali wakilinmu hassan umar tambol da ke akure babban birnin jihar ta ondo ya aiko mana da wannan rahoto wani rikici da aka yi a garin owo ya yi sanadiyar mutuwar mutum daya dig habila babban jami'in 'yan sanda mai kula da aikace-aikacen 'yan sanda na najeriya shine ya shaida wa muryar amurka hakan kamar da ka, ka duba gaskiya ne akwai wa'anda ba su so a yi wannan siyasa na yau ba mu san dalili ba shi yasa kaga a wata wuri ana kira owo sun je wannan gidan da aka nuna in ka ce za ka samu kwamishina kwamishina na police da muka kawo sabo da yake nan wurin shi ma bai gane wa ya sa wutan kuma mutane suna ce wannan ba dalilin siyasa wannan abu abin ya faru ba wato irin wannan yaran da ake kiran su cultist amma ba ni son fara daidai gaskiya ne za a iya samu can wayannan yara akwai manyan masu siyasa yaran nan sun san su amma a ce domin wannan zaben ne aka yi wannan ba gaskiya ba ne an nuna wannan domin a samu inda za a ce ba za a yi zaben nan ba amma an ce a nan garin na owo har an kashe wasu mutane ko kuma an ji wasu mutane rauni me gaskiya abin a'a ai mu mun shiga amma a gasken muka je asibiti mun samu canwa kaman irin yaran nan da suke hawo da bindigogi kaman yan makaranta da sauransu sun ce ce wani ya harbi wani wani kuma sai ya harbi wani a ciki aka ce wanda aka harbe shi a ciki ya mutu mun je mun samu ana fito da wani da aka yi mishi operation a ciki ya mutu shi wanda yana asibiti wanda aka harbe shi a kafa muna gani wannan da ya mutu shi ma ya harbe shi yanzu muna bincike kuma za mu fito da gaskiya kimanin mutane nawa ne aka jima a wannan gari na obo biyu ne muka samu wannan gidan ma aka ce gidan giya ne suka yi wannan amma sai aka je aka nuna wani gida da ya kama wuta ka gani kaga gidan ya kama wuta ba a ce an jefa wani abu ko kuma an sa wuta kan gidan maka ba cikin dakin zaka ga ya kama wuta suna nuna nuna wannan shi commissioner ya ce gaskiya an yi mitin tare da sarakuna suka ce ba su gane wannan ba yanzu mutane nawa ko kama game da wannan rikici na garin owo eh, to kaga maganan garin owo in ka je zaka samu lafiya lau wani ne yana so a gane cewa wannan siyasa ba ta yiwu ba mu kuma gashi na muna hanyar siyasa yara kuma suna zuwa suna gaya mana idan muka je muka kama yau wani da aka ce shi akwai hannunsa za a ce muna so mu hana yayi zaben sa su gama zabe na tabbatar maka za mu gane gaskiya kuma za mu fada ma yan jaridu da jama'a duka abin da ya faru kawo yanzu bayan garin na owo kun samu samu wani rikici a nan jihar Ondo? Sam sam sam sam wannan gurin kawai. A ƙarshe menene kiranka ga jama'ar jihar Ondo idan aka faɗi sakamakon zaɓe? To yawancin su suna wasu suna son wannan zaben kuma akwai yan siyasa da ba su shiri ba su ba su son wannan zaben. Ina ga ma mutanen jihar Ondo cewa wayannan mutane ka sun yi karatu mai yawa yawancin su sun yadda za su fito kuma mu za mu ba su goyon baya a samu tsaro mai kyau kuma abin da zan yi kenan yanzu zan dauki helicopter sai na je nan wuraren kan ruwa nan muna da karnuka muna da kuma doki a nan muna da kuma jirgin ruwa da da jirgin sama da motoci kowa ya fita ba abin da zai same su zabi wanda suke so waɗanda suke niyyar su da fitina ha me za ka ce musu in muka gansu ba za mu bar su ba za mu kama su kuma mu sanar su ga hukuma Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga birnin Akure a jihar Ondon Nigeria. to dangane da zaben na jihar Ondo ɗazun nan na tuntuɓi shi Hassan Umar Tambuwal kan halin da ake ciki ya zuwa yanzu to halin da ake ciki a nan birnin Akure a halin yanzu dai an za a ce an kammala wato jefa ƙuri'a ko kuma in ce ƙuri'u yanzu ana nan matakin kidaye ƙuri'u a gani nan ma misali a wani wato wurin akwatin zaɓe hmm. inda jama'a sun kammala kada ƙuri'unsu sannan jami'an hukumar zaɓe suna nan sun fara kidayawa kawo yanzu dai a nan birnin akure da na zagaya wato sassa da dama unguwanni da dama a nan birnin akure amma har yanzu ban ji wata rigima inda ta tashi ba ban ji wata waton hayaniya ko wani tashin hankali da ya tashi ba wannan yayar da kake ji a wurin idan ƙuri'u ne hmm. na aro wata rumfar zaɓen da nake tsaye yanzu to shine idan aka haida ma kowace jam'iyya sauran wato masu goyon jam'iyyun suna nuna cewa ta su ce idan kamar su mallaman zaɓe suka ce a'a wannan ƙuri'a ta waccan jam'iyya ce ko kuma a'a ta lalace sai su ce a'a amma kawo yanzu babu wata hayaniya a nan birnin Akure. To a lokuta irin na zaɓe makamancin wannan bakaji ana rasa ƙorafe-ƙorafe ba da suka kama daga abin da ya shafi zuwan kayan aiki ba cikin lokaci ba da kuma wato ƙarancin irin waɗannan kayan aiki kamar kaji wani batu da ya shafa haka? A gaskiya ba a fuskanci wannan matsala ba domin dukkan kusan in ce yawancin rumfunan zaɓen da suke birnin wato akure an buɗe cikin lokaci karfe takwas wasu makasan karfe takwas za a ga jami'an zaɓe suna wurin masu jefa kuri'a sun cincirundo sannan suna nan sun fara tantancewa da yake yanzu ita hukumar zaɓe ta kullo da wani shiri na a tantance ka a ba ka kuri'a ka je nan take ka tafiyar ka yanzu haka ma a halin yanzu da nake nan rumfar zaɓe ga wani bawan Allah da ya kada kurasa a wannan rumfa da ake kira shi. malam assalamu alaikum wa alaikum salam eh, sunana muhammad abubakar ina zaune a wata unguwa ana ce mata uba nan cikin birnin akure Yau to malam abubakar ka ga musu da yadda wannan zaɓe ke gudana a yanzu a zaɓe alhamdulillah lallai wannan matakan da aka ɗauka komai ya yi daidai don babu wani rikici babu wani abu ko an yi zaɓe lamun lafiya lau ina batun kuma jami'an tsaro da aka ce an sa su a kowane sassan jihar ta ondo musamman ma a nan birnin na akure eh to gaskiya wannan abin yana da kyau saboda in babu jami'an tsaron nan abin zai zamanto wani abu can daban jami'an tsaron da aka jirge nan ba su tsango ba makomi iyaka in ka je kai a gwada ma ga inda zaka je kai zabe kawai ga inda zaka ne Muhammad Abubakar kenan wani mazaunin birnin jihar Ondo da ya kada ƙuri'a a zaben gwamnan jihar. To yanzu dai muna batun siyasa ne amma wannan karan a jamhuriyar ta Nijar inda jam'iyyar MDR tana ta janye daga kawancin ta shiga da jam'iyya mai mulki. a wani rahoto da sulaimu muni bar mai aiko mana daga yamai za ku ji dalilin da yasa ta ɗauki wannan mataki a taron manema labaran da ta kira ne jam'iyyar mdr tarna ta ɗan takarar zaben shugaban ƙasar nijar na watan fabrairun 2016 dr Adalu rubai ta bada sanarwar ficewa daga ƙawancen jam'iyyun da ke mulkin nijar saboda haka jam'iyyar ta ce ta janye dukkan wani goyon bayan da take ba shugaba isu muhammadu a sakamakon lura da yadda ta ce masu mulki na aikata wasu abubuwan da suka saba wa doka. Daga rana kamar ta yau, MDR Tarna ta huta daga bayan Muhammad Yusuf. Menene dalilin da ya sa jam'iyyar MDR Tarna ta fice daga wancan jam'iyyun da ke mulki? Ga abubuwan da muka gani, alkawalin da ya doka ba mu ga ya cika shi ba. sirtu na yaki da impunity kenan da kuma da cin hanci wanda ya kamata su ma Nijar aiki kansu suke ma aiki kuma mun gani president yana gani kuma ya bari ana yi watakila wasu za su ce ai akwai alkawalan da aka yi maka kuma yanzu lokaci ya yi ba a cika ba saboda haka jam'iyyar mdr tana ta fice mun faɗa ma mutane ranar da muka kama mahmud Isu. alkawalin da muke so ya cika tsakanin shi shi da an ka ɗauka da 'yan niger kuma wa'annan su ne muka gani bai cika su ba ba post ba mu muna jira lokacinmu ya kai inda wajen allah ne ai kamar gobe ne to koya madigar jam'iyyun da ke mulki ke kallon wannan mataki asumana muhammadu shine kakakin pnds tarayya abin bakin ciki ne in jam'iyya guda ta barka ko mutum guda ya barka jiya wa'ansu sun baro adawa sun zo tare da mu da an samu yau wani ya bar mu ya koma tare da adawa ko kuma a yi zaman shi daban to ai babu jayayya bisa wannan abu ya bayyana cewa handamar dukiyar jama'a da cin hanci da rashin hukunta waɗanda aka kama da laifi na ɗaya daga cikin manya-manyan dalilan da suka sa ya fice daga wannan ƙawance naku in za a kama mutane waɗanda suka handama sai an yi bincike yau dai zai mandata shugaban ƙasa wata shida ne a cikin wata shida za a kama waɗanda suka handama shugaban na jam'iyyar mdr tarna ya bayyana cewa jam'iyyarsa za ta dage wajen kwato wa nijar hakinta daga hannun mahandama komin daɗewa sannan ya ce zai hukunta masu wawura da zaran ya samu mulki barawo sai an yi tsaye za a hana shi sata kuma yadda muke gani yanzu ban ga an kama hanyar ce ma barawo ya bari amma dai mu mun ɗauki wannan alkawalin an mun ga barawo za mu yi barawo ne kuma radda ranar da iko ya shiga hannunmu ko shekara ɗari ne sai an kama shi kuma sai ya biya. Daga cikin jam'iyyun da suka kai goyon baya ga ɗan takarar PNDS tarayya Isu Muhammadu a zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasar da ya gabata, jam'iyyar MDR Tarna ce ta fara wannan yunkuri. Saboda haka masu fashin baƙin siyasa ke ganin ficewarta daga ƙawancen jam'iyyu masu goyon bayan gwamnati wani al'amari ne da ke jefa ayar tambaya akan makomar wannan ƙawance. Sule Mummuni Barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger sai zagogo abin na yamai na cewa hudu ne da minti sha takwas haka kuma yake a najeriya amma a nan washington dc goma na safe ne da minti sha takwas ga shirinmu na gaba masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na ɗaya na ansar tambayar masu sauraronmu da dama kan tarihin sabon shugaban cibiyar kula da ci gaban fasahar sadarwa ta Najeriya Sheikh Dr. Isa Ali Ibrahim Fantami da kuma ansar tambayar su Yusuf Abubakar ɗan Bauchi da Sani Sa'idu Gombe masu son sanin ƙasar da tafi yawan mata a duniya. bari mu fara da kashi na ɗaya na ansar tambayar ɗumbun masu sauraronmu da ke son sanin tarihin Sheikh Dr. Isa Ali Ibrahim Fantami, sabon shugaban cibiyar kula da cigaban fasahar sadarwa ta Najeriya NITDA a takaice. Mun taɓa ansar tambayar kwanan baya, idan masu tambayar na saurare, ga ansar da wakilinmu na Bauchi Abdulwahab Muhammad ya samo mana tun kafin naɗin Fantami Darakta. Sunana Isa Ali Ibrahim Fantami. Isa Ali Ibrahim Fantami wanda yake yanzu Dr. Ali Ibrahim Fantami. jama'a suna so su san shin waye dr isa alifantami to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kamar yadda na gaya ba kafin fara hiran cewa ina da ɗabi'ar da ban cika son faɗan tarihi na ba saboda neman kariya daga shaidan da koyi da magabata irin su ibnu mas'ud radiyallahu anhu cikin sahabban manzon Allah da cewa ikitadu bil ladina matu fa innal hayya la tu'manu alaihi al fitna idan za ku yi koyi ku yi koyi da wanda suka riga suka rasu saboda rayayye tarihinsa ba a kammala rubuta sai ya bar duniya asali an haife ni ne a anguwa mai suna fantami a cikin karamar hukumar gombe a cikin jihar gombe a yanzu an haife ni hijiriya wato hijira na da kaman shekara 1392 a watan ramadana kaman 27 ga ramadana hijira 1392 duk da mutane sun fi saba da kalanda ta eh, gregorian kalanda ban cika son aiki da ta ban ababin darula ne sai in ce an haife ni a ranar 20 ga watan goma alif 1972 a bisa ga tarihin da mahaifina Allah ya gafarta masa ya bani kenan kuma na tashi ina karatu a gaban mahaifana su ne malamai na farko uwa da uba daga nan kuma aka ci gaba da karatun wanda tun da aka fara ana shekara hudu a duniya har yanzu ba a daina ba ana yi insha Allahu ta'ala to bayan ga samun wannan tarbiyya na iyaye ko dokta ya je kamar makarantar boko na je makarantar boko tun da akwai primary school a pantamin na yi primary na a wurin bayan na kammala na yi vocational training center a gombe na yi government science secondary school a gombe da ikon allah na yi karatu a wurin na kammala na samu shahada wacce da ke mai kyau atbu na yi digiri a eh, bachelor of technology a computer science na kuma kara yin msc digiri a computer science na kara masters digiri na biyu a technology management na kara yin professional examination wanda akan dauke shi kamar daraja ta masters ko abin da ya kama da wannan a cisco wato ccna abin da ke da alaka da networking na internet wanda asalin center din yana amerika shi ma na yi shekara shekara biyu bayan nan Allah subhanahu ta'ala ya kaddara ya bani ikon tafiya a Burtaniya a inda naje na yi wasu karance-karance a zaman da na yi a Burtaniya Allah bani dama na yi postgraduate diploma akan research method yadda ake bincike bayan nan Allah subhanahu wataala bani ikon yin postgraduate studies akan teaching and demonstration ya ake karantarwa a matsayina na almajiri ko malamin makaranta daga ƙarshe Allah ya bani ikon yin digirin digirgir a mafi ingancin jami'a ta zamani a Burtaniya kuma Allah subhanahu wataala ya kaddara na kammala da natija ɗaya daga cikin wanda suka fi kowanne kyau a tarihin jami'ar na yi digirin digirgir wato PhD doctoral degree a Burtaniya a binciken da ya shafi computing and information system Allah subhanahu wataala bani iko na kammala a kan lokaci kuma na samu shahada da jami'a da kanta ta yaba abin da nayi kuma wadanda suka kula da aikin musamman wanda yake so bai na farko ya ce jami'a ta jinjina masa akan ingancin aiki na da makamantansu to wannan shine bangaren abin da mutum ya yi kuma tun kammala digirin farko ina karantarwa a jami'a ta abubakar tafa balewa da ke bauchi wato jami'ar tarayya federal university na bauchi na yi karantar a bangaren information technology kusan akalla shekara goma sha uku zuwa goma sha hudu daga baya akwai jami'ar musulunci ta madina wanda da ta shahara ne da karantar da addini mai suna aljami'atul islamiyya su suka neme da cewa sun bude wasu kulliyat suna neman gudumawa ta zo madina na karantar kafin mu je ga barinka najeriya ka je nan kasar saudiya don ka dinga koyarwa a nan najeriya kaman kai shekara nawa kana koyarwa kuma me ka gani a dangane da koyarwan da kai a nan najeriya a bangaren boko ko addini boko ma eh, za mu so ka ba mu to gaskiyar magana karatu na addini da na faɗa iyaye suka fara koya mini bayan nan shekara na hudu da kaɗan babana ya fara kaina haddan qur'ani wajen wani malami Allah ya gafarta masa malam ishaq na je wajen sa na fara karatu a tsangaya da ɗalibai muna koyon karatu daga baya aka dada ni a ramma na wani malami shi ma Allah ɗauki rayuwarsa a ramma sale shi yana fanta mi Allah ya ji kansa ya gafarta masa a wannan wurin ne haddan qur'ani bayan nan mahaifina ya sake kaini wajen wani malami malami sunansa malam umar yana nan a fantami wani dattijo na ci gaba da karatu a wurin sa tun da ya shafi kawaidi kawaidi na fara gaban iyaye na naje can muka kammala da shi su akhadari shu ismawi da karatun Allah ya bani waɗannan foundation to akwai wani babban malami babban malami na zaure ne a Gombe wanda Allah ya masa baiwa da ilimi ya manyanta sosai yanzu amma yana raye sunansa Sheikh Sale Sadauki na je gidansa na yi karatu da ya shafi fikihu da ya shafi tun daga kammala iziya da risala askari ha na shiga muktasar na yi karatun luga na larabci takardu da yawa a cikinsa har muqamatul harir na yi karatu a gabansa a gidan akwai ɗaya daga cikin kuma dattawanmu a Gombe wanda lokacin malami ne na addini Dr. Ibrahim Alkadi ina karatun kwamfuta yakan zo ja da kwamfuta ko karatun addini ni kuma nakan je wajensa ina alfiya tubunu malik a littafi da na hawo na karanta alfiya a wurinsa waɗannan daga ciki hatta amine na na fahimci mutum abokina ne amma yana da wani bangaren ilimin da ban da shi nakan je wajensa na koya ko na addini ko na boko ban taɓa filin cewa wai wani dan aboki ne ba zai karantar da ni ba duk wanda naga iya da wata ni'imar da ban da ita Allah ya bashi ilimi zan je na koya bayan nan Allah ya kaddara na fara fita wasu jihohi na tafi kamar Maiduguri na taɓa karatu a wurin na je wasu jihohi da dama na ƙasar nan Allah ya kaddara mu mutum ya taba karatu har fita waje kama courses da kuma zama majalis ilmiya sun fitar da ni wasu kasashe kamar Egypt na samu zuwa kamar Saudiya akwai malaman Saudiya irin kamar Sheikh Umar Fullata wanda asali shi ma dan jihar Gombe ne dan na faɗa ma iya aiki da jinsiya wato citizenship na Saudi ne don kusan a can ya tashi ƴaƴansa ma suna can kuma ya karantar har masallacin manzon Allah Allah ba ni ikon kaddarwa haduwa da shi na takaitaccen lokaci amma a wurinsa na fara koyan hakikanin menene aqida da tauhidin musulunci ah, kuma Allah sa masa kauna na ta musamman da ya fahimci daga waje ɗaya muke ya je har madina ya karantar a masallacin manzo Allah akan dausayin aljanna riyadul janna wannan green carpet din nan inda ake kokarin shiga rauda shi yake karantar a wurin iya da kujera a wurin a wurin ya zauna ya karantar da sunan abi dawud gaba daya to dan lokaci kada mu ga mu sai Allah ya sa masa kaunata da yawan gaske to na fara koyan abubuwa na akida a wurin sa kuma da wasu malamai da dama dai wanda ba zai yi ba saboda karancin lokaci na bayyana maka su wadannan da dama a wurin su na yi karatu cikin taimakon Allah subhanahu wataala na karu da abubuwa na addini a akwai da a wurin su koyan kira'at yi a wani mashuran malamai da da suka zo kasar nan daga siriya suna da kira'at a wurin su na fara koyan kira'o'i irin na su kamar riwaya na kalun riwaya na warshu da makamantansu wanda ya shafi kira'at na Qur'ani da riwayat so bil hakika abubuwan suna da amma wannan a dan takaice abin da zan gaya maka kenan wannan jami'a ta musulunci da ke Madina shin garin ya ka samu kanka wannan wuri to gaskiya tarihin yana da tsawo amma dai ko abin da nake tunawa shine dab da kammala PhD na wato doctoral degree wannan Doctor na Ingila shugabanni wasu daga cikin shugabannin jami'a din suka zo su har turai din suka mini email cewa suna so za su zo UK su gana da ni na zo same su muka zama a cikin birnin London muka gana suka ce suna so ne in taimaka na zo in karantar musu a jami'a jami'ar musulunci ke neman taimako na ce musu na gode da wannan dama amma a ban lokaci na je na yi salatul istikhara kuma na nemi shawarin iyaye da yan uwa da iyalai to abin da kawai ya gaya mun ya girgiza ni shi shugaban da biyar sai mu ce mun ba za ka zo ka taimaki addinin musulunci a garin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai mun tambaya haka wannan magana ta kashe mun jiki sai kuma an sarar tambayar su Yusuf Abubakar dan Bauchi da Sani Sa'idu Gombe masu son sanin kasar da tafiyewar yawan mata a duniya idan masu tambayar na saurare ga abin da ya sauƙaƙa kafin nan bari in yi wata 'yar matashiya Akwai bambanci tsakanin ƙasar da ta fi yawan mata a duniya da kuma ƙasar da mata suka fi maza yawa. Ƙasar da ta fi yawan adadin mata a duniya ita ce kuma ta fi yawan al'umma a duniya wato China, wadda take da mata har wajen miliyan 657. kuma su ne kashi 48 cikin ɗari na al'ummar ƙasar mai yawan kusan biliyan 1.5. Amma a jerin ƙasashen da mata suka fi maza yawa, ta farko ita ce ƙasar Estonia inda kashi 54 cikin ɗari na al'ummar ƙasar mata ne. Ma'ana, ga mata ɗari akwai maza 84 ne kawai. Ta biye da Estonia ita ce Latvia, inda kashi 53 cikin ɗari mata ne. Bayan nan kuma sai Rasha sannan sai Ukraine da sauransu. A jerin ƙasashen da maza suka fi mata yawa kuwa, da farko akwai haɗaɗɗiyar daular Larabawa, inda kimanin kashi 31 cikin ɗari ne kaɗai mata. ta biye ita ce qatar sai kuma kuwait sai maldives da sauransu sai a kasance da mu mako mai zuwa yanzu a madadin sheikh dr isa ali ibrahim fantami da wakilinmu na bauchi abdulwahab muhammad da wanda ya haɗa mana sautin da injiniyanmu ni ku ibrahim kalmasi garba ke cewa a kasance lafiya to har yanzu dai ga ibrahim ɗin da labarai a takaice. To a takaice duniya na ci gaba da mai da martani game da rasuwar tsohon shugaban Cuba federal Castro yau Asabar ta yadda wasu 'yan kasar da ke fakewa a Miami ke ta shagulgula wasu kuma shugabannin kasashen duniya ke bayyana juyayunsu. Wata mota shaƙi da bama-bamai ta tarwatse a wata cunkushasshiyar kasuwa a Magadishu babban birnin ƙasar Somaliya har mutane akalla ashirin suka mutu a harin. wanda ke cikin mafiya muni da aka taɓa kaiwa kan farar hula a 'yan shekarun nan a cewar jami'ai da kuma shaidun gani da ido da tsakar rana agogon yankin a yau dinnan asabar wani ɗan ƙunar baƙin wake ya kai harin masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin nama a daidai wannan lokaci sai kuma an jima za mu sake dawowa da izinin Allah yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da kuma tsiyon girma da ta hada mana shirin sai injiniyan mu Mari Muhammad Dalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC